This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su na farko ga kanan labarai. tomariyar ma'aikatar sojin isra'ila ta faɗa a jiya laraba cewa ta kai farmaki ta sama a arewa da kudancin gaza yayin da shugabannin hukumar shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ke cewa zirin ya zama yankin mutuwa a jiya laraba ne shugabanni daga hukumomin majalisar ɗinkin duniya goma sha tara da haɗakar ƙungiyoyin jin kai suka bayyana matukar damuwa a wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi kira ga isra'ila da ta mutunta haƙoƙin da ke kanta na kai wato samar da abinci a zirin gaza kana wani sabon tashin hankali ya barke a arewacin mozambique dandalin mayakan 'yan jihadi kenan wanda ya tilasta wa dubban mutane tserewa da gidajensu. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da wasu ke neman majalisar dokokin jihar Kano ta sake fasalin dokar da ta kafa masarautun jihar guda biyar wasu kuma na bayyana goyon bayansu ga masarautan. Masana na ganin cewa gudanar da kuri'ar jin ra'ayin jama'a ita ce mafita a wannan batu. Wanda yi nasara ya yi ladab cewar al'umma ne suka nuna suna ra'ayinsa wanda bai nasara ba yakan sa ya yi haƙuri cewar ba karfe-karfe a kai masa ba ba kuma ƙiyayya ba ce Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku je da wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasar Ghana suka koka a game da tsadar rayuwa a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda ya tattauna akan batun matsin rayuwa da jama'a ke fuskanta a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun ga labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. ma'aikatan sojin isra'ila ta faɗa a jiya laraba cewa ta kai farmaki ta sama a arewa da kudancin gaza yayin da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ke cewa zirin ya zama yankin mutuwa kafafen labaran isra'ila sun rawaito cewa rundunar tsaron isra'ila ta sanar da mutuwar wani sojiya wanda aka kashe shi a ranar talata a wani mummunan fada a arewacin gaza lamarin da ya kai adadin sojin da aka kashe su a yakin da ake yi da hamas zuwa 237 rundunar isra'ila ta idf ta kai hare-hare ta sama da suka auna hamas a unguwar zaitun a birnin gaza a kudanci kuwa rahotanni sun ce an kashe 'yan bindiga da dama har a yankin kan yunus kungiyar masu jinya na wato ta medicine sans frontier ta ce dakarun isra'ila sun kaddamar da hare-hare ranar talata a almawasi da ke arewa maso gabashin kan yunus inda kungiyar ta msf ta samar da matsugunai ga ma'aikata da kuma iyalansu a jiya laraba ne shugabanni daga hukumomin majalisar ɗinkin duniya goma sha tara da haɗakar ƙungiyoyin jin kai suka bayyana matukar damuwarsu a wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi kira ga isra'ila da ta mutunta haƙoƙin da ke kanta a dokance wurin samar da abinci da magunguna da kuma ba da daman gudanar da ayyukan jin kai a gaza sun kuma yi kira ga shugabannin duniya da su hana sake faruwar wani mummunan bala'i ana fama da cututtuka ana fargabar fadawa yunwa ana kuma karancin ruwa abubuwan more rayuwa sun lalace a cewar haɗakar ƙungiyoyin jin kan samar da abinci ya tsaya cik asibitoci sun zama filayen daga kanan ƙananan yara miliyan ɗaya ne ke shiga ɗimuwa a kulli yaumi. muna kira ga isra'ila da ta mutunta alhaki da ya rataya a wuyanta a ƙarƙashin dokar jin kai ta ƙasa da ƙasa da kuma ta 'yancin ɗan adam ta bari a shigar da abinci da magunguna da kuma ayyukan jin kai kana shugabannin duniya kuma su daƙile mummunan bala'i da ka iya faruwa nan gaba wani sabon tashin hankali ya barke a arewacin mozambique dandalin mayakan jihadi wanda ya tilasta wa dubban mutane tsirewa daga gidajensu a cewar wasu alkaluman majalisar ɗinkin duniya da wasu majiyoyi a lardin cabo delgado wata faɗakarwa daga hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya na cewa hare-haren bayan nan a gundumomin makomiya da cure da kuma makufi ya raba mutane dubu goma sha uku da tamanin da takwas da gidajensu galibi kananan yara ta motoci da bas-bas da kuma kwalekwale da ma tafiya da sawu shugaban kasar mozambique philip yusi ya tabbatar da ficewan tarin mutanen amma ya kyamun cewa akwai barazana kane ya ce jami'an tsaron kasar sun shawo kan lamarin akwai ɗimbin jama'a da suka tashi daga wani wuri zuwa sabon wuri kuma sun yi korafi kan ba sa samun taimako shugaban yana faɗa bayan ganawa da kwamandojin sojin ƙasar 'yan ta'adda ne suke kokarin ɗaukar mayaka a lardin dalili kenan da jama'ar ke barin wurin inji shi to madalla kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi ƙarin haske dangane da mabambantan wasiƙun da take karɓa daga ƙungiyoyi masu neman a sake fasalin dokar da ta kafa masarautun jihar guda biyar. Sai dai masana na cewa ba da damar jefa kuri'ar raba gaddama zai taimaka wajen warware wannan batu cikin ruwan sanyi. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wata kungiya mai maradin dawo da sarki Sanusi na ce ta fara miƙa wasiƙa zauren majalisar kimanin makonni uku da suka gabata. Tana neman majalisar ta rushe masarautu hudu da gwamnatin Kano ta Abdullahi Umar Ganduje ta ƙirƙiro kusan shekaru biyar da suka shuɗe. daga bisani aka rinka samun kwararar wasiƙu daga sassan masabbin masarautun suna jaddada goyon bayan su ga ci gaba da wanzuwar waɗannan masarautu tare da jan hankalin 'yan majalisar dokokin ta kano kan haɗarin da ke tattare da rusa masarautun da kuma dawo da sarki sanusi karagar mulki ko da yake majalisar dokokin ta kano bata kai ga fara muhawara ko tattaunawa ba akan wannan batu amma shugaban masu rinjaye na majalisar honorable lawan hussaini ya yi karin haske dangane da halin da ake ciki idan policy din gwamnati ya yi daidai da abin da mutane suke kawo mana za mu gaggauta yi mata aikin irin bukatunta da suka daidai da sha'awarta kuma muna shawararen sha'awar gwamnatinmu wadda take a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP. Ina makomar bukatun waɗanda kuke wakilta a zauren majalisa. Bukatun waɗanda muke wakilta a matsayin wakilai shine dama sun zaɓi jam'iyya ne don ta kare muradansu da bukatunsu. Ita kuma gwamnati ta al'umma ce. Abun da gwamnati ta kalla na al'umma wanda jama'a suke so shi za ta zo mana da shi. kuma za mu yi mata. Yanzu ga wasiƙu suna ci gaba da shigowa daga fannoni daban-daban. Wanne za ku ɗauka? Duk abin da hali ya yi Tun da gwamnati ɗaya ce kuma jam'iyya mu 'yan majalisa mu ne masu rinjaya a cikin tsarin. Yayin da duk bukatar gwamnati ta zo a kan abin da ya haɗu da ra'ayi za mu yi mata abin da gwamnati ke da bukata wannan ne matsayar mu gwamnati tana jin mutane so muna jiran ta da kai da mu me na mataki za ta ɗauka ko me take son za a yi To amma masana da ke sharhi kan lamuran jama'a sun fara tsokaci tare da ba da shawarwari ga gwamnati da majalisar dokokin ta Kano game da hanyoyin da ya kamata su bi wajen warware wannan takaddama cikin lumana. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki ne da yake koyar da wannan fanni a jami'ar Bayar Kano. Su gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayi wanda a turanci ake kira referendum sahihiya idan aka yi wannan shine zai yi kama da abin da ake kira ƙuri'a ɗin wadda a tsarin musulunci akwai ta a tsarin demokuraɗiyya akwai ta takan raba gaddama tana sawa wanda yi nasara ya yi ladab cewar al'umma ne suka nuna suna ra'ayinsa wanda bai nasara ba yakan sa ya yi haƙuri cewar ba ƙarfe-ƙarfe a kai masa ba ba kuma ƙiyayya ba ce a'a sakamakon ƙuri'a ne ya nuna haka don in dai aka ɗauki ra'ayin mafiya rinjaye to babu wata barazanar tsaro da za ta biyo baya sannan wanda duk yake da wata sha'awa na ko wancan ya dawo ko a kyale waɗannan su ci gaba duk za a biya musu sakamako yayin da wasu mutane ke amfani da kungiyoyi wajen matsawa gwamnati da majalisar dokoki lamba kan bukatar ci gaba da wanzuwar masarautu biyar a jihar kano ko kuma a rusa hudu a bar guda daya babban burin galibin al'ummar jihar ta kano shine gwamnati ta magance halin matsin rayuwa da 'yan najeriya ke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Dan majalisar wakilan Amurka Mike galaga maga kujerar kwamitin wucin gadi na majalisa a kan China. ya isa taiwan yau alhamis tare da tawagar sauran 'yan majalisa kana za su gana da manyan jagororin taiwan galaga da ke tare da wasu 'yan majalisa hudu a wannan ziyara mai karewa ranar asabar ya kasance babban abokin taiwan da china take ikirarin yankinta ne kana babban mai sukan lamirin china din ne tawagar za ta gana da shugabannin taiwan da ƙungiyoyin kungiyoyin jama'a da kuma domin tattaunawa akan karfafa hulɗar amurka da taiwan da batun tsaro na yankin da ciniki da zuba jari da ma wasu batutuwa masu muhimmanci da suka shafi bangarorin biyu in ji ofishin jakadancin amurka a taiwan a wata sanarwa galaga da ya sanar da ba zai sake tsayawa takara ba akwai yiwuwar zai gana da shugaban taiwan din chai in-wen da mataimakinsa lai ching wanda ya lashe zaɓe taiwan da aka yi a watan da ya gabata da kuma ya ce ba zai kama aiki a matsayin shugaban taiwan a ranar 20 ga watan mayu a ƙarshe 'yan adawa na jam'iyyar awami ta bangladesh waɗanda ke cike da takaici nasarar da jam'iyyar sheikh hasina ta yi a zaɓen da aka gudanar a watan da ya gabata suna gangamin cewa kayayyakin da ake yi daga makwabciya indiya wanda suke zargi da yin aiki a ɓoye don hasina ta ci gaba da yin mulki yayin da suke suka gaza kawo shaida a kan su na indiya ta yi katsalanda a zaben mambobin kungiyoyi da ke zaune a ciki da wajen bangladesh suna zargin new delhi cewa ta yi amfani da tasirinta wurin yin watsi da sukar da amurka da wasu sauran manyan kasashen duniya suka yi akan tsarin kada kuri'a a kasar bugu da ƙari gangamin ƙauracewar da ya ja hankali sosai ga yadda ake kallon indiya a bangladesh wanda hakan ke haifar da damuwa da kuma yakan wato yasa ana duban wato indiya tana kawo rikici a ƙasar ta bangladesh wanda kuma hakan ya nuna ma'ana cewa 'yan jam'iyyar hindu masu kishin indiya suna rena makwabta musulmi Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da kasashen Afirka da yawa ke fuskantar matsin tattalin arziki da ya fi shafar galibi talakawa. wasu 'yan najeriya da suka je ghana cirani sun bayyana halin da suka baro a gida da yadda abubuwa suke a ghana wakilin murya amurka a birnin accra red one abbas ya jiyo ra'ayoyin wasunsu. To farko dai sunana Idris Abubakar. Ni mutumin Najeriya na fito Kano State, Gezawa Local Government. Ni yanzu ban wuce wani sati biyu da baro gida kasan mu Najeriya ba. Dina mutum zai yi misalta abin ba zai taba fahimta ba inda ba wanda yake wurin yake gani. Saboda mutanen da suke kwana da kwanaki ba su tsora abinci ba suna nan da yawa Allah ya yawa da su ba su lissafi. yanzu ka baro gida ana cikin tsanani hmm. nan gana ma ana cikin tsanani Najeriya kuka gana kuka. Hmm. Shin a ganin ka akwai gwamnati? Eh gwamnan guda ɗaya ne. kamar shi gana akwai tsadar rayuwa amma yanayin samu ya bambanta saboda yanzu kamar a najeriya za ka yi ya kanan magidanci kana da mata ɗaya ko biyu a kullum kayi manaji za ka iya cin kamar naira dubu ko biyar a gidanka to bai zama lallai a kullum ka fita ka samu dubu biyu ba ko dubu uku wani a gidanka idan son samu ne a kullum za ka yi bukatar dubu biyar ko fiye da haka a manaji kenan amma saboda karancin samu dole muke haƙura muke tuwa nan ba don muna so ba. Ni ne Hussein Angu Jega. dan gausi daga kebbi state nigeria ina nan nema gaskiya akwai alubale sosai a nigeria amma kuma mafi yawan mutane da yawa idan sun zo wata ƙasa za su ga akwai sauƙin rayuwa cikin najeriya bisa ga wata ƙasa inda aiki gaskiya har dai a nan gani saboda adadin kuɗaɗen da mutum ka amfani da su gida najeriya da shi da iyali ne nan gana mutum guda sai ya amfani da waɗannan kuɗaɗe a nan gana saboda haka gaskiya akwai sauƙin rayuwa sosai a najeriya allah dai waɗanda ke ciki su ne ke ganin waɗannan abubuwan bisa ga wanda bai ba gaskiya haka abubuwan da Ni ne Malam Awal mazaunin Lagos ko da yake asali na ne mutumin Najeriya ne amma haifaffen Ghana. To ga shi Najeriya kuka Ghana kuka kuma ga shi ka zo gida Ghana me za ka ce za ka kwatanta Najeriya da Ghana? Eh to hakika abin da dan jumma ne da dan jummai kusan ghana da najeriya shi a ce inda najeriya ta cire kafa nan gane take ajiye kafa <laughs> saboda mai saboda tsarin siyasan su duk ɗaya ne ka gani to kuma shi zamana waɗanda ake samu a gwamnatin hakika suna nuna son kai yadda nan suke nuna son kai can kuma haka suke nuna son kai tsakanin ghana da najeriya akwai gwamma can da sauƙi kan hakikan domin wani lokacin na kashe kuɗi nan na lissafa shi na mai da shi a naira shi in ga abin da na kashe wannan kuɗin nan a cd shi in ga a ah, to ai in can ne wannan abin da na sai shi guda nan can na sai biyun shi ko kusan ukun shi shi sa gaskiya akwai bambanci dukkan dai tsanani da za a shiga bayansa akwai sauki radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana Madalla a gaida Redwan Abbas shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Tsadar rayuwar nan ta samo asali ne daga yawan a ruwan bukatunmu da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili miji ya fita ya je inda ko ya je yi ba da kwan idan kasuwa ya je ba ciniki ya dawo miki raba na atina dole ne ki san yadda ki yi da yara Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan tsadar rayuwa a Najeriya da ke kara kamari. duk da matakan da gwamnati take sanar da ɗauka na shawo kan lamarin da ya haifar da zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar da kuma barazanar yajin aiki daga ƙungiyoyi. Yau, shirin ya karɓi bakuncin waɗansu iyaye mata Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar domin nazartar wannan lamari da nufin neman mafita a wannan tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta jagoranta. Comrade Umar ya fara da bayyana tsaka mai wuya da magidanta suka shiga a Najeriya. Farko dai akwai kalubale da suke fuskantar magidanta a wannan lokaci waɗanda abu uku ne sai dai suna tafiya hannu da hannu kafada da kafada. Akwai matsalar tsadar rayuwa, akwai matsalar talauci, sannan kuma ga yunwa nan ta tafi. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga magidanta musamman ka wayi gari kana ganin cewa ga dan abin da kake da shi a hannunka amma ba zai ba zai kashe maka kishin siyan abin da zai biya bukatun gidanka na yau da kullum ba da farko dai tsadar rayuwar nan ta samo asali ne daga yawan a ruwan bukatunmu da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili um, tashin farashin kayayyakin nan za ana danganta shi da wasu dalilai amma dai babban dalili shine rashin aiwatar da tsayayyen tsari daga wajen su masu tafiyar da al'amura na iko kamar misali ana yawan kokawa a kan yadda dala take tashin gauran zabi wanda kullum babu wanda ma zai iya gaya maka cewa yau ga tsayayyen farashin dala kuma galibin kayayyakin nan na masarufi da sauransu shigo da su ake wannan ya sa rayuwa ta yi tsada sa'annan abu na biyu kuma wannan cire tallafi da gwamnati ta yi ba tare da ta yi wani hoɓɓasa don ganin musamman waɗanda suke karɓan kuɗaɗe na albashi da sauran abubuwa sun sami wani canji ba wanda yau idan ka kira mai yankan kumba ganin cewa komai ya ƙara tsada zai ƙara kuɗi in ka kira mai rake zai ƙara kuɗi in ka kira dan dako zai kara kuɗi nan take amma mutanen nan masu karban albashi an waye gari mutum na karban dubu talatin ana sayan shinkafa dubu ashirin da wani abu yau shinkafa ta kai dubu sittin da wani abu yana karban dubu talatin nan an ƙara mai kuɗin haya yana karban dubu talatin an ƙara ma yaran shi kuɗin makaranta yana karban dubu talatin ko me sabulu man shafawa ashana itace kalanzir kome ya ƙara kuɗi yana nan a dubu talatin to dole ne ya zamanto an samu babban matsala magidanta su shiga halin haula'i sai kuma na ƙarshe wato yunwa da take tunkarowa a sanadiyan rashin abinci a ƙasa ko kuma ƙarancin abinci a ƙasa wanda ƙarancin abincin nan abu biyu ne shi ma suka shafe shi abu na farko dai abincin da ake shigowa daga waje dalan ta yi tsada da haka dole ne a so shi da tsada kuma a sayar shi da tsada abu na biyu kuma abincin da muke nomawa a nan gida najeriya musamman a nan arewa an waye gari saboda matsalan tsaro ba a samu an yi noma abincin nan yadda ya dace ba don haka dole ne a samu karanci na abincin wanda kuma waɗansu marasa kishi sai na siyan abincin suna boyewa ko kuma suna fasa shi zuwa wasu ƙasashe wannan shi ma ya sanya halin da ake ciki wanda sai dai a ce la haula wala quwwata illa billahi to aisha da aisha kun ji abin da shi komar da ya faɗa kasancewa shi ne cefane ne mm. to bayan an yi cefanen nan gida ake kawowa a mm. kawo muku ku mata ku sarrafa ku yi iya dabarun da za ku iya zama abincin da za a ci da akan yi ma kukan cewa babu nama ko babu kifi mace har wata lokacin ta samu ma eh, faraga har da yaji ta kan yi mata suna yaji yanzu akan wannan matsalan yaya kuke sarrafa wannan abincin kike batun nama ko kifi mm. yanzu abincin ma ya samu ma kana jira a je a kawo maka to miji ya fita ya je inda ko ya je yi ba da kwan. idan kasuwa ya je ba ciniki in kuma me yake yi ma dai ya dawo miki rabana atina dole ne ki san yadda zaki yi da yara masu wankau su yi wankau masu zuwa bin gidajen manyan mutane su yi shara su yi wanke-wanke a biya su su zo su dan dumama ma yara tuwo dai su ci da safe kuma a dindima a ci to babu a ƙara ci fa sai da daddare to su ne 'yan gata wannan su masu hali ne a cikin an kai wannan matakin eh, yadda za ki ga wani gidan a wuna haka a kwana haka wasu ma kwana ɗaya kwana biyu dai ba a ci ba sai dai yara su je su yo bara su ci wani lokaci su samu wani lokaci ba za su samu ba shine za ki ga cututtuka sun yawa saboda yara ba su ci sun ƙoshi ba kamar yanzu mu da muke shugabancin mata haka muna shugabantan kungiya wannan ta zo maka da kuka wannan ta zo maka da kuka wani ma in aka gaya ma koke sai ka fashe da kuka kai kanka saboda tausayawa yin wannan fa da aka ce ana yi ana yin ta fa da gaske ana yi saboda mu muke cikin su yau a zo a ce maka ba a ci ba gobe a zo a ce maka ba a ci ba kuma ba mata karan ka je siyan buhun shinkafa ko ka je siyan rabi ba ka je kasuwa yau za ka auni shinkafa shinkafa wallahi tafi karfin talaka dubu biyu ne da ɗari biyu a kasuwa. Karamin kwano. Karamin kwano kakki ce wai shinkafa irin eh, ta gwamnati a'a shinkafa ta Hausa. Ta gida na Ta ita ce dubu biyu da ɗari biyu. wata ma shinkafa in aka nuna miki ita ba kyan gani haka nan ake siye ana dafa to ya za a yi to kin ga koyin wata ka yunwa ga masarar ita ma garin tuwon ma aka fi amfani da shi mm. yanzu ana nika ana siya to garin tuwon akalla shi ma dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari shida shi ma ƙaramin kwano haka abin yake kuma da gaske 'yan kasuwan nan suna siyan abincin suna ɓoyewa to me za a yi da shi da ake siya ana ɓoyewa me za a yi da shi saboda mutane su kara shiga masifa to wani sashi na da ɗinkin duniya inda suka yarda cewa shi wanda suke wanda ake cewa talakawa to wanda yake cikin wanda yake da karamin karfi musamman a najeriya sun ce yana zama ne a ƙasa da dala ɗaya ma'ana dai yana iya rayuwa ne kamar a ce dubu ɗaya dubu ɗaya da wani abu to kuma yanzu a yanda kuke bayan kamar dubu ɗaya ma bata siyo ma kayan abincin ba na a yi sarrafa shi a talauce kenan a ci aisha naira da gaske ne wannan magana da ake ake cewa mutane suna rayuwa a ƙasa da mutum ai ba mutum ɗaya ne ke rayuwa a ƙasa da dala ɗaya ba bi ma'ana yanzu a canjin da ake na bayan fage yara dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin ake cewa to a je a kan haka ɗin ba mutum ɗaya ne wai yake rayuwa a kan dala ɗaya ɗin ba a'a yana zama zuri'a ce na cikin gida take rayuwa a kan dala daya ba wai mutum inda mutum ɗaya ne ai kukan ba zai yi wa ƙasan haka ba to dala ɗayan za ta iya sarrafuwa misali a ce an ciyar da misali ko da mutum ɗaya ne a rana tun daga safa dare wai wannan yawan fa da ake faɗa da gaske ne fa akwai ta hmm. kun san da cewa a nan a rayuwar da ake yanzu mata suna da wata sana'a da suke na gidaje a cikin sana'a sai suka samu wani ilimi har yanzu wannan sa suke cewa ta awara wajen suya da ake sarrafa a yi awara to idan wa'annan mata suka sarrafa wannan wake nasu suka cire abin da suke so to wannan dusan ya zama ne zana kasa ta 200 300 dusan da ake ba dabbobi dusan da ake ba dabbobi ita ce mata yanzu akwai matsayin da muke ciki a ƙasar nan musamman mu arewacin najeriya za su yi wannan dusan sai a je sai a ɗora ruwa akan wuta aka ɗora shi sai yayi zafi idan ya zafi madadin irin muke ɗiba garin masara mu talge sai mu ɗauko wannan dusan sai su yi talge shi sai a samo sinadarin garin masara sai a tuka sai ga yara an samu abin da za a basu. To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji yadda wannan lamari ya sa mata ɗaukar waɗansu matakan ba sabon ba domin ci da 'ya'yansu. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Ga masu hali baiwa ga lokacin aikata alheri kada a manta aikata alheri ga kowa sakayya tana wurin Allah. Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ma'aikatar sojin isra'ila ta faɗa a jiya laraba cewa ta kai farmaki ta sama a arewa da kudancin gaza yayin da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ke cewa zirin ya zama yankin mutuwa kafafen labaran isra'ila sun rawaito cewa rundunar tsaron isra'ila din ta sanar da mutuwar wani soja da aka kashe shi a ranar talata a wani mummunan fada a arewacin gaza lamarin da ya kai adadin sojojin da aka kashe a yaƙi da ake yi a da hamas zuwa 237 a jiya laraba ne kuma shugabanni daga hukumomin majalisar ɗinkin duniya goma sha tara da haɗakar ƙungiyoyin jin kai suka bayyana matukar damuwa a wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi kira ga isra'ila da ta mutunta haƙƙoƙi da ke kanta a dokance wurin samar da abinci da magunguna da kuma ba da damar shigar da ayyukan jin kai a gaza su kuma sun kuma yi kira ga shugabannin duniya da su hana sake faruwan wani mummunan tashin hankali a ƙasar. wani sabon tashin hankali ya barke a arewacin mozambique dandalin mayakan jihadi lamarin da ya tilasta wa dubban mutane tsirewa da gidajensu a cewar alkalomar majalisar ɗinkin duniya da wasu majiyoyi a lardin cabo delgado wata faɗakarwa daga hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya na cewa hare-haren baya-bayan nan da, aka yi a gundumomin makomiya da curiya da kuma makofi ya raba mutane dubu goma da gidajensu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da ba bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.